Irmiya Sura ashirin da uku Reshen adalci can makiyayan da suka hallakar suka kuma warwatsar da tumakin makiyayanta, in ji Ubangiji, saboda haka ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila yana cewa makiyayan da suke lura da mutanena, Domin kun watsar da na, kuka kuma kore su, ba ku kuma lura da su ba, zan kawo hukunci a kanku. saboda muguntar da kuka yi, in ji Ubangiji, ni kaina zan tattara ragowar garkena daga ƙasashen da na kore su zuwa, zan kuma dawo da su ga makiyayansu, inda za su yi ta haihuwa su riɓaɓɓanya, zan sa makiyaya a kansu, waɗanda za su lura da su, ba za su ƙara jin tsoro ko razana ba. ba kuwa waninsu da zai ɓace ba, in ji Ubangiji, kwanaki suna zuwa, in ji Ubangiji, sa'ad da zan tā da wa Dauda reshen adalci, sarki wanda zai yi mulki da hikima, ya kuma yi abin da yake gaskiya da kuma daidai a ƙasar. A cikin zamaninsa za a ceci Yahuda, Isra'ila kuma zai zauna lafiya. Sunan da za a kira shi kenan Ubangiji adalcinmu. Saboda haka fa, kwanaki suna zuwa, in ji Ubangiji, sa'ad da mutanen ba za su ƙara cewa, Muddin Ubangiji yana raye, wanda ya fito da Isra'ila daga Masar ba, amma za su ce, Muddin Ubangiji yana raye, wanda ya fito da zuriyar Isra'ila daga ƙasar arewa da kuma daga dukan ƙasashen da ya yashe su, sa'an nan za su zauna a ƙasarsu, annabawa masu ƙarya. Game da annabawa kuwa, zuciyata ta karai, dukan ƙasusuwana suna kaɗuwa, na zama kamar wanda ya bugu, kamar mutumin da ruwan inabi ya sha kansa saboda Ubangiji da kuma maganarsa mai tsarki, ƙasar ta cika da mazinata, saboda la'ana ƙasar ta zama kango, makiyaya a hamada ta bushe, annabawa suna bin mugayen muradu, suna kuma amfani da ƙarfinsu a hanyar mara kyau, annabi da firist dukansu biyu marasa sanin Allah ne, har ma a cikin haikalina na tarar da muguntarsu, in ji Ubangiji, saboda haka hanyarsu za tă yi santsi, za a jefar da su cikin duhu, a can kuwa za su fāɗi. Zan kawo musu masifa a shekarar da za a hukunta su, in ji Ubangiji. A cikin annabawan Samariya na ga wannan abin banƙyama suna annabci ta wurin Ba'al, suna ɓar da na Isra'ila, a cikin annabawan Urushalima kuma na ga wani abin bantsoro, suna zina suna kuma rayuwar ƙarya, sun ƙarfafa hannuwa masu aikata mugunta, domin kada wani ya juye daga muguntarsa, dukansu sun yi kama da Sodom a gare ni, mutanen Urushalima sun yi kama da Gomorrah. Saboda haka, ga abin da Ubangiji Maɗaukaki yana cewa game da annabawa, Zan sa su ci abinci mai ɗaci, su kuma sha ruwa mai dafi. Domin daga annabawan Urushalima rashin sanin Allah ya bazu ko'ina a ƙasar Ga abin da Ubangiji Maɗaukaki yana cewa, Kada ka saurari abin da annabawan suke kuma annabci, suna cika su da sa zuciya ƙarya, suna maganar wahayi daga tunaninsu, ba daga bakin Ubangiji ba, suna cin gaba da cewa waɗanda suka rena ni, Ubangiji ya ce, Za ku zauna lafiya.’ Ga duka waɗanda suke bin taurin zukatansu kuwa, sun ce, Babu lahanin da zai same ku, amma wane ne a cikinku ya taɓa tsaya a majalisar Ubangiji ya ga ko ya ji maganarsa, wa ya saurari ya kuma ji maganarsa? Ga shi, hadarin Ubangiji zai taso cikin hasala, guguwa tana kaɗawa Akan kan kawunan mugaye; fushin Ubangiji ba zai kau ba sai ya aikata nufin zuciyarsa. A kwanakin masu zuwa za ku gane sarai, ban aiki waɗannan annabawa ba, duk da haka sun tafi da saƙonsu; ban yi musu magana ba, duk da haka sun yi annabci, amma da a ce sun tsaya a majalisata da sun yi magana maganata ga mutanena sun kuma juyar da su daga mugayen hanyoyinsu da kuma daga mugayen ayyukansu, ni ɗin Allah na kusa ne kawai, in ji Ubangiji, ba Allah na nesa ba? Akwai wanda zai iya ɓuya a lungu har da ba zan iya ganinsa ba, in ji Ubangiji, ban cika sama da ƙasa ba, in ji Ubangiji, na ji abin da annabawa suna cewa su da suke annabcin ƙarya a sunana, suna cewa, Na yi mafarki, na yi mafarki, har yaushe wannan zai ci gaba a cikin zukatan annabawa masu ƙarya, waɗanda suke annabcin ruɗin tunaninsu? Suna tsammanin mafarkan da suke faɗa wa juna za su sa mutane su manta da sunana, kamar yadda kakanninsu suka manta da sunana ta wurin yin wa Ba'al sujada, bari annabin da ya yi mafarki ya faɗa mafarkinsa, amma bari wanda yake da maganata ya yi ta da aminci, gama me ya haɗa ciyawa da alkama? in ji Ubangiji. Maganata ba wuta ba ce, in ji Ubangiji, kuma kamar gudumar da akan ragargaza dutse? Saboda haka in ji Ubangiji, ina gāba da annabawan da suke satar maganganuna daga juna, I, in ji Ubangiji, ina gāba da annabawan da suke kaɗa harsunansu sa'an nan su ce, Ubangiji ne ya furta, tabbatacce, ina gāba da waɗannan da suke annabci mafarkan ƙarya, in ji Ubangiji, suna faɗarsu, suna ɓadda mutanena da ƙarairayinsu na rashin hankali, duk da haka Ban aike su ba, ban kuwa umarce su ba; ba su amfani wannan mutane ba ko kaɗan, in ji Ubangiji, sa'ad da waɗannan mutane, ko annabi ko firist, ya tambaye ka, Mece ce maganar Ubangiji?’ ka ce masa, Wace magana? Zan yashe ku, in ji Ubangiji, in annabi ko firist ko wani dabam ya ce, Wannan ne abin da Ubangiji yake cewa,’ Zan hukunta wannan mutum da kuma gidansa ga abin da kowannenku yana cin gaba da cewa abokinsa ko danginsa, Mece ce amsar Ubangiji, ko kuwa mene ne Ubangiji ya faɗa? Amma kada ku ƙara ambatar maganar Ubangiji, domin kowace maganar mutum kan zama maganarsa, ta haka kukan lalace maganar Allah mai rai, Ubangiji Maɗaukaki, Allahnmu. Ga abin da za ku ci gaba da faɗa wa annabi, Mece ce amsar Ubangiji gare ka, ko kuwa mene ne Ubangiji ya faɗa, ko da yake kuna cewa, Wannan ce maganar Ubangiji, ga abin da Ubangiji yana cewa, kuna amfani da kalmomi, Wannan ce maganar Ubangiji, ko da yake na ce muku kada ku ce, Wannan ce maganar Ubangiji, saboda haka, tabbatacce zan manta da ku in kuma jefar da ku daga gabana tare da birnin da na ba ku da kuma kakanninku, zan kawo muku madawwamiyar kunya, kunya ta har abada, wadda ba za a taɓa manta ba.